Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Madina Dahiru mai shanu da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau talata ɗaya ga watan Satumba. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Madina da kanun labarai. Shugaban hukumar lafiya ta duniya WHO ya gargaɗin cewa babu ƙasar da za ta iya ɗauke kai kamar annobar coronavirus ta tafi. Hukumar nazarin yanayin ƙarƙashin ƙasa ta Amurka ta ce wata girgizar kasa mai karfin maki 6.8 ta auku kusa da gabar arewacin chile a kasar mexico kuma ana kokarin kada kuri'ar raba gardama kan dokar da za ta tilasta wa tsoffin shugabannin kasa fuskantar shari'a sakamakon zargin cin hanci da rashawa. Tokanin labaran kenan bayan kashi na farko na labaran duniya za a ji rahoto kan samaman da aka kai ma kungiyar darul islam a jihar nasarawar najeriya domin ba kasan da za ta yi ta cewa akwai gwamnati sannan wata kuma ta shirya nata gwamnati cikin gwamnati ba ta yiwa to ko me yasa najeriya da nijar suka sake kakkafa alamomin shatin kan iyakokinsu domin dama muna fama da matsalar shigowa da makamai kana iya tunawa da kuma kamar shigowar da yan da ta'adda suke amfani da su a matsayin ma'aikatan su Za kuma aji cewa Najeriya da Ghana na ci gaba da takaddamar diflomasiyya mai nasaba da kasuwancin baki. Farko yana da muhimmanci mutane su fahimci cewa mu ma a ƙasar Ghana akwai dokokin harkokin kasuwanci da harkokin sana'o'i. Kamar kowace ranar Talata, yau ma muna tafa da shirin noma tushen arziki. Akwai mu kuma tafa da wasu daga cikin ra'ayoyin da masu sauraron mu kan turo mana. Amma yanzu sai a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya. cibiyar yanayin karkashin kasa ta amurka ta ce wata girgizar kasa mai karfin maki 6.8 ta auku kusa da gabar arewacin chile da safiyar yau talata kafafen yada labarai na cikin gida sun rawaito irin bannar da girgizar ta fara yi an bayyana cewa an fitar da mutane da dama waɗanda ke zama a wurin da lamarin ya faru a matsayin kan da garki duk da dai ba a samu bayanai masu cewa akwai wanda ya samu raunuka ba. Tuni girgizar kasar ta haifar da hucin girgizar har fiye da dozin guda. Jami'ai a Chile sun ce girgizar ba za ta iya haifar da ambaliyar tsunami ba. Shugaban hukumar lafiya ta duniya WHO ya yi gargadin cewa babu ƙasar da za ta iya dauke kai kamar annobar coronavirus ta tafi. a lokacin da yake ganawa da manema labarai ta yanar gizo dr tedros adhanom ghebreyesus ya ce dole kasashe su mayar da hankali kan ceto rayuwar mutane idan suna so su buɗe tattalin arzikinsu yayin wannan annobar ya ce idan dai kasashe sun shawo kan cutar to buɗewa ba zai zama matsala ba amma a buɗe ba tare da wata takamaimiyar nasara ba to shine zai janyo babban bala'i in ji tedros shugaban ya ayyana abubuwa hudu a matsayin abin da kasashe ya kamata su yi domin rage yaduwar cutar. a cikin abubuwan nan hudu akwai ƙara yawan waɗanda ake yi wa gwaji da kuma hana mutane da dama taruwa a wuri guda da dai sauransu fitaccen mawaƙin nan na amurka akon ya ce zai ci gaba da shirin da ya fara na ƙirƙiro wani birnin zamani da zai ci dala biliyan shida wanda zai raɗa wa sunansa a senegal a ranar litinin akon da jami'an gwamnati suka tafi filin da za a gina birnin wanda ke garin mbodinye a kusa da dakar babban birnin kasar senegal akon wanda sunansa na asali shine aliyuan tiam ya ce yana ganin birnin nasa zai zamanto wani farkon ci gaban afirka sakamakon irin fasahohin da yake sa ran amfani da su kan birnin Akon wanda ya tashi a kasar Senegal tare da iyayensa yana sa ran birnin zai samar wa 'yan senegal ayyukan yi da dama an jima kaɗan madina za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu najeriya inda jami'an tsaro suka kai samami kan kungiyar darul islam a jihar nasarawa waɗanda aka ce sun ma rikide sun zama boko haram inda suka ceto mata da yara wajen dubu ɗaya hassan mai na kaina gare ka yayin da sojoji suka mika iyalan mambobin kungiyar darussalam da aka tarwatsa a jihar nasarawa yanzu ana ƙara samun haske akan ita kanta wannan kungiya babban kwamandan rundunar sojan najeriya ta musamman da ke doma a jihar nasarawa da dakarunsa suka jagoranci kawar da 'yan kungiyar major general mg ali ya min ƙarin bayani maganar su ta riga ta mutu tun watanni bakwai da suka wuce da shike su ya tura aminin shi ya zo ya bada nasu wannan sabon ɗarikar da suka fara yin wanga sai mutane suka ce su a wannan shiru ba haka ba ne aka kakashe aka sa su ce wato duk wata da wannan sabon ɗarika ko fara ba to ka kaga yanzu tunda watanni bakwai aka yi wannan abu kuma ta ku ne ya caje wannan kan to ka san cewa dukkan su kenan yan boko haram ne a wajen soja ba ta yaki da mutanen da suke son zaman lafiya amma waɗannan da sun ga sun tare kansu sun mai da kansu 'yan ta'adda su ne muke da matsala da su ba ma yaki da su su ne kawai su ake wannan bindigogin su daina wannan halayya na yin bamabamai da sauran sun addinin su za su yi su ci gaba da yin addinin su lahiya lau domin ba kasan da za ta yarda cewa akwai gwamnati sannan wata kuma ta shirya nata gwamnati cikin gwamnati ba ta yiwa. Hakimin Dausu da ke kasar Toto Alhaji Idris wanda 'yan ta'addan suka tarotsa daga yankunansu ya ce har yanzu fa akwai sauran burbushin waɗannan 'yan ta'adda a yankunan nasu. har yanzu ma suna gurin ba kwatanci duka baya duk suna gurin duk nafa suna gurin suna suna jin daji har yanzu suna suna jin daji. suna tar muku da hankali ne. a sosai mana gona ma ba mu yi yanzu wani da ya shiga abin ya zai gona kinci wallahi ka tafi sa da teka sai gaba da kai. mutanen jihar nasarawa irin su alhaji muhammad lawan sardauna na neman gwamnatin tarayya ta ƙara jan ɗamara don ganin cewar ta kawo ƙarshen waɗannan 'yan ƙungiya kasancewar sun watsu a sassa daban-daban na jihar. Federal government ta ido a wannan waje saboda wannan waje ya zama barazana ga sosai saboda yanayin shigowansu saboda mutanen toto wallahi ba zaman ba zaman gida ma suke ba da yawa ta complain cewa idan suka zo gida ma ba su iya zaman gida saboda har gida za a yi kowa za su kira ana tsammanin kuɗi masu yawa ga kuma ɗakin mutane suke a wannan akwai wajaje ma da yawa ba da muke tunani kamar ta gefen nasarawa da gefen lokon nan ba labarin akwai wani su mata wajajen zai fi da sun kara sa ido ta wajajen. ko yanzu ya za a yi da iyalan waɗannan 'yan kungiya da aka miƙa wa gwamnatocin jihohin nasarawa da Niger? Honorable Dogo Shamman shine kwamishinan watsa labarai na jihar Nasarawan. Ya ce kasancewar waɗannan mutane sun fito ne daga jihohi daban-daban za a mika su ga gwamnatocin jihohinsu daban-daban ɗin su kuma 'yan asalin jihar Nasarawan za a ƙoƙarin a sanya su wuri guda domin a kuma ba su kulawa ta musamman kafin daga bisani gwamnati ta san yadda za ta yi da su ta hanyar mika su ga iyalansu. Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. A gaida Hassan, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Sannan ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar gizo da Facebook da Twitter da Instagram ga Madina da cigaban labaran duniya. kasar mexico ana kokarin kada kuri'ar raba gaddama kan dokar da za ta tilasta wa tsoffin shugabannin kasa fuskantar shari'a sakamakon zargin cin hanci da rashawa a yayin wata gana da manema labarai shugaban kasar andres manuel lopez obrador wanda ya zargi gwamnatin da ya gada da hannu a cin hanci da rashawa ya ce za a kada kuri'ar raba gardama kan wannan dokar a daidai lokacin da za a gudanar da zaben 'yan majalisu a watan yunin shekara mai zuwa masu suka sun zargi shugaba lopez obrador da zargin tsohon shugabanni wato tsohon shugabannin kasar enrique pena nieto da felipe calderon domin janye hankalin mutane kan irin rawar da gwamnatinsa ta taka kan batun magance rikice-rikice da kuma yaduwar covid-19 a kasar Ƙasar Trinidad da Tobago ta fara amfani da wani mataki mai tsauri na tilastawa kowa saka takunkumin fuska domin hana yaduwar COVID-19. Daga yanzu duk waɗanda suka ɗara shekaru takwas dole sai sun saka takunkumin fuska idan za su shiga cikin jama'a. Duk waɗanda suka keta wannan dokar to za a ci su tare dala dubu ɗaya. Idan aka kama mutum sau biyu zai biya dala dubu biyu. so uku kuma zai biya dala dubu uku. Prime Minister wato Keith Rowley ya baiwa waɗanda ba za su iya biyan waɗannan kuɗaɗen ba shawarar rufawa kansa asiri su saka takunkumin kawai. Rowley ya ce nauyi ya rataya a wuyar kowa wajen kiyaye dukkanin matakai da zummar dakile yaɗuwar cutar coronavirus. ya zuwa yanzu dai kasar na da akalla mutum dubu ɗaya da ɗari bakwai da ke dauke da cutar yayin da ashirin da biyu suka rasa rayukansu. an sanda a birnin Portland na jihar Oregon sun ki amincewa da wani shiri na gwamnan jihar ta fitar mai cewa mataimakan 'yan sandan za su dinga sintiri cikin birnin. Hakan dai na zuwa bayan wasu harbe-harbe da aka yi kan wani magoyin bayan shugaba Trump na Amurka. shawarar da 'yan sandan suka yanke ta janyo cikas ga shirin da gwamna kate brown ta fitar domin kawo zaman lafiya a birnin na portland da ke kasar amurka brown wace 'yar jam'iyyar democrat ce ta fitar da wannan shirin ne bayan da aka harbe aaron danielson mai shekaru 37 wato 39 a ranar asabar yayin da masu zanga-zangar rajin kare bakakin fata na black lives matter suka yi aron gama da magoya bayan shugaba trump na amurka. A gaida Madina da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. Wannan karan zamu nufi Najeriya da Nijar, kasashen da suka sake kakkafa alamomi kan shatin kan iyakokinsu saboda dalilan da suka hada da na tsaro. Daga Sokoto ga Muhammad Nasir da cikakken rahoton. Najeriya tana da iyakoki da jamhuriyar Nijar a kananan hukumomin Isa, Sabon Birni, Gada, Ilela, Tangaza da Gudu a jihar Sokoto. A can baya akwai alamomin da aka shata waɗanda ke nuna iyakokin ƙasashen guda biyu, amma a kwana a tashi al'ummomin da ke zaune a waɗannan iyakokin ba su iya rabewa tsakanin su. Hakan yasa wasu al'ummomi na ƙetarawa su shiga cikin farfajiyar da ba ta ƙasashen su ba. Hakan ne yasa hukumomin kula da iyakokin ƙasashen guda biyu suka amince su tura wakilansu domin gudanar da aikin ƙara shata wasu alamomi na fitar da iyakokin domin kowace kasa da san iyakar farfajiyarta wannan aikin a cewar wakilan babban jami'in safiu na najeriya williams shu'aibu muhimmin abu ne wajen samar da tsaro da kuma inganta harkokin mulki gaskiya daidaitawa da aka yi cewa gashi nan ne iyakanmu mu je mu sa dutse kowa ya gani don ma kasan su suna zaman su lafiya ba wani abu amma dai kawai a daidaita a san cewa iya eh, gashi in ma shanin administration ko menene ya tafi daidai dama alhali su eh, our colonial fathers su suka rarraba waɗannan iyaka to overtime duk wannan sun bi sun tumbuke waɗansu kuma suna da nesa shi ne aka ce to bari a fitar da su a sa tsaka-tsaka kowa ya ga inda yake yanzu wakilan hukumomin kula da iyakokin kasashen guda biyu dalha muhammad bello da kuma adamu sebu sun ce sun gudanar da aikin kara shata iyakokin cikin nasara sa aikin da aka tuwo yi daga abuja daga ma'aikatar ah, national boundary commission mun kammala na wannan bangare da aka ce mu zo mu na wannan lokaci na adamu sebu ni chef division ba da muke ga turanci mu eh, chef division cartographie topographie ah, commission national de frontières da wajen ku national boundary commission commission uh, mun zo mun aiki lalle an gamsu an ji daɗi kuma an dace da abin da kawo abun abin da kawo mu shi mun samu mun shi mun samu sa'a Allah taimake mu mun yi shi ko wannan aikin zai tasiri wajen samar da tsaro a jihar Sokoto duba da cewa matsalar rashin tsaro ta yanki cibi ne a ƙananan hukumomin da ke iyaka da jamhuriyar Nijar wannan ce tambayar da nema mai sharhi akan harkokin tsaro nuruddin bodinga wannan abu ne wanda do za mu ce kamar ya kamata tuntuni a yi amma dai yanzu irin halin da muke ciki bai yi laifi ba abu ne mai kyau sosai kuma zai taimaka wurin kiyaye samar da sauƙi su ga jami'an tsaro wanda suke a abuda domin dama muna fama da matsalar shigowa da makamai kana iya tunawa eh, da kuma fitowar eh, kamar shigowar mutane maya waɗanda su ɗan ta'adda suke amfani da su a matsayin ma'aikatansu. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya. To a gaida Muhammad. Yanzu kuma bari mu kaɗa Ghana inda ake ci gaba da takaddama kan tsarin kasuwancin baƙi tsakanin 'yan Najeriya da hukumomin Ghana abin da ke neman kaiwa ga cece kucin diflomasiyya. Ridwan Abbas gare ka. A wani irin hali mai kama da cacan baka tsakanin Ghana da Najeriya, ministan ma'aikatan labaran ƙasar Ghana Kojo Fanon Kurma ya fitar da wata sanarwa mai shafuka shida don mayarwa lai mohammed martani akan zarge-zargen da ya yi wa kasar ta ghana a cikin sanarwar ministan na ghana ya zayyana wasu zarge-zargen da ya ce nigeria ta yi wa kasarsa da kuma martani su kome zafi haka na da yi tuntubi alhaji salo muhammad shugaban all nigerians in ghana wato shugaban duk 'yan nigeria a ghana akan yadda ya fahimci abin da ke gudana to da fatar cewa da ike zazzance ya kai ga gwamnati da gwamnati gwamnatal level kenan da za mu so mu dan abin nan dan saurara tunda ko a jiya ina ji shugaban kasan ghana nan ya faɗa cewa saboda zaman lafiya da kuma watan relationship da ke tsakanin gwamnatin ghana da na najeriya za su zauna kan wannan zancen na batun shago da batun kudade da 'yan najeriya suke cewa in suka je renewal din su irin ababen da ake caji kuma shi na gada din ya faɗa cewa ai abin nan din watan ba wai 'yan najeriya kawai aka ɗora musu wa'annan levy din da suke na kuma yi hira da alhaji ayuba ahmed seku jami'in gwamnati a ofishin ministan zango farko yana da muhimmanci mutane su fahimci cewa mu ma a ƙasar ghana akwai dokokin da ke watan nuna yadda za a yi harkokin kasuwanci da harkokin sana'o'i abin da muka lura da shi shine akwai al'ummar da suka fito ecowas din nan da suke ɗauko kaya daga cana idan suka ɗauko kaya daga cana sai su zo da shi cikin kasuwannin mu a ghana zo su gurɓata kasuwannin mu akwai ecowas protocol wadda ta hana hana a yi haka idan misali abu ne aka yi shi a najeriya aka kawo shi a ghana wadda ake sayarwa a ghana babu matsala amma idan aka yi abu a cana ko aka yi abu misali a shi Najeriya daga Najeriya kuma aka bi da shi hanya aka shigo da shi kasar Ghana kaga wannan ma ya taka doka Ministan labaran Najeriya Lai Mohammed ya aika sako ta kwararsa na Ghana ji unkurma ya mayar da martani yana mai musunta zarge-zargen duk da ya yi yaya lamarin yake. Abin da na san ana yi ne shine ana tabbatar da cewar dokokinmu na ƙasar Ghana ana aiwatar da su yadda ita kamar yadda ita ma ƙasar Najeriya take da dokokinta. don Allah don annabi jama'a a daina ta da jiyoyi akan wa'ansu maganganu da yake ba gaskiya bane kaga in kasuwan nan da ke wannan harkar in kasu kasar waje da ke na kashi tamanin cikin kashi ɗari yan Najeriya ne abin da yasa irin haka ke faruwa kenan ta wace hanya gwamnatocin kasashen biyu za su iya sasanta lamarin nan shugaban kasa na Nadanku Akufo Ado ya ce zai sadu da takwararsa janar buhari saboda a samu a fahimtar juna akan wannan harka da kasar ghana da kasar najeriya ba duk tare ke hasan da husaini ne kullum muna faɗa saboda haka babu wani shiri haka na musamman da gwamnati ghana ta yi don a ci zarafi ko a wa yan najeriya ko a yi musu wani abu haka da gayya babu wannan wallahi alhaji ayuba ya yi kira a yi taka tsantsan gwamnatocin na kasashen biyu za su samu masalaha akan wannan lamari Ridwanullah Muktar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka Accra, Ghana. To a gaida Ridwan, kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka a yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a Hausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Noma tushen arziki. Noma Jama'a assalamu alaikum. Markanmu da warhaka. markanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballa ke gabatarwa. kamar yadda watakila wasu daga cikin masu sauraro suka ji a makon da ya gabata mun fara kawo tattaunawa da manoma da masu sayan kayan abinci kan yadda farashin kayan yayi tashin goron zabi duk da yake wasu sabbin kayan na shirin fara shigowa kasuwa a cikin shirin namu na wannan makon za mu ji ta bakin masu saya da sayar da kayan abinci a jihar sokoto Muhammad Nasir Gareka. Bisa ga la'akari da hauhawar farashin abinci da ake samu duk da yake sabon abinci na duk da shigowa kasuwa, na ziyarci kasuwar sai da abinci a nan sokoto inda na zanta da wasu masu sayan abinci sunana nura gada kamar yadda kake gani shinkafa ni zo saye kuma ina ganin shinkafa ta yi farashin ta ya tashi sosai sosai da muna sayan ta naira ɗari tara ɗari takwas ɗari bakwai yanzu ma naira dubu ɗaya da ɗari ɗaya wani hamma naira dubu ɗaya da ɗari saboda haka waɗanga abubuwa sai dai mu roƙi Allah sauki Allah shi kawo mana sauƙin wanga al'amari da ake ciki to muna kira gwamnati ne zan za ta iya taimakawa ta shigo ta taimaka ko da sai ne za ta yi ta sai a kan farashi don mutane su masu ji sauki ta tallafa musu inda ta sayo akalla ta sai saisawa ta rage bisa ga yarsu yan kaso yan kaso ke su wannan shine a taimakon da muke nema a gwamnati assalamu alaikum suna na mallam aminu to sai dai mu ce alhamdulillah da abubuwa yanzu sai dai a hankali yau in ka zo ka sai ta naira goma gobe sai ka ta koma naira ashirin to ga abubuwan sai ka rike suke in ka matsa ma sai da su kuma ce su ma haka suka so sai dai kawai mu ce Allah ba mu abin sai ko da aka fara wannan cutar da ake kira corona sai abubuwan da suka bi suka lalace to gwamnati sai dai mu ce Allah sauka sai dai mu kuma ƙara kira a gare ta Allah sa ta diba mu talaka duk ke wahala su masu kuɗi sai riga sun koshi yawa talaka ke wahala su da ke zuwa suna sayan kwano kwano sai a diba mu talaka da Allah ya akwai control price za a yi a yi in babu control price sai mu tura Allah ka mana sauki har yau na zanta da shugabannin kungiyoyin samar da abinci inda muku soma da shugaban kungiyar 'yan sakai alhaji aminu dan fili to alhamdulillah wallahi wannan farashi ya shafi ko ina sannan munan ba nan ba kadai na sannan ko ina haka ne yanzu in ka duba duka abincin da akwai nan ba na jihar ga ake noma shi ba mu kan mu tahuwa ake yi da shi yanzu ga shi nan ga sanan abubuwa yanzu wannan ga shi nan daga fataskon yake wanga daga neja yake wanga daga kai har kai ta butun wani abu kai dan nan har gana har benin wallahi babu inda ba a kawo mana kaya to ashe kuma wanga abun kaga ba da gare mu ne ba tun yanzu da gari da ka gani yanzu garin kwaki da ka gani shi nan ba a so yanzu shi ya linka ne da ba a zato Eh? to ashe ko kaga wanga abu ba daga uh, masu abin gana ba iyaka dai abu na wanda Allah ya kawo yanzu ka duba irin shekarar ta wuce ga shekaru da dama wanda sun ka wuce an so abinci shi tsada amma ya kya ga su tosto sauransu da komi duk da abinci ko wani amma abun ya buwaya ka gane ko to yanzu kuma gashi Allah ya sa gashi yanzu abu ya yi tsada amma ba aje ba babu wanda ya aje kuma gashi Allah ya kawo tsada abin kadiba yanzu shi waccan shekara ta wuce wallahi abin da muka sayi wake wajen naira dubu ishirin har da biyu amma mun kasance shi dubu takwas takwas ka san iya ka hasara a nan to to yanzu kuma gashi Allah ya riga ya daga shi gashi yanzu ya kai wajen har dubu ishirin haƙƙi da dubu ishirin eh, to kaga wanga abu kenan daga Allah na don haka babu wani abu wanda zamu cewa iyaka Allah shi kawo mana sauki game da waɗanga al'amura assalamu alaikum na farko suna alhaji umar bello kalan bainani ne ciyaman na masu da shinkafa a faɗin wannan jihar sokoto ko kuma wannan bangaren namu na sokoto gaskiya abin da ke faruwa dangane maganar tsarin shinkafa ya samu asali daga can irin kasonin mu da yaran mu ke zuwa ta wanda kuma nan shinkafa musamman muna da kaloli guda biyu inda su ne mutane sun kai so kamar akwai jamila akwai sifi wadda wannan jamila tun can kasa muna sayan shirta naira dubu goma sha shida ɗari biyar wanda mai ɗinki naira hamsin lebar naira hamsin a ɗauko ta naira ɗari hudu haka ta kama naira dubu goma sha bakwai yan ka haɗa guda biyu ba za su yi ma irin wannan ɗaya ba mun zama duba dubu talatin da bakwai 34 eh, ga kudin gyaran ta naira 1,500 da ka wani buhu ya kama naira 37,000 37 nan shine muke sa naira 37,500 naira 38,000 har ma in ta kama da shiddar 500 wanda haka in ka diba gaskiya kuma abin da ya kawo wannan saboda can masu saye mun akwai kamfunan da ka sayi shinkafa fiye da kas hiyo kima musamman irin nan da kuma najeriya ga baki daya saboda wannan shinkafa yan gida don eh, masana lafiya sun cewa wannan tamu ta gida ta fi inganci bisa ga shinkafa waje wannan gaskiya shi haifar da wannan farashin gaskiya ni gwamnati a share zan ba gwamnati a wannan musamman bangaren harkar noma ba wai musamman abin da mai girma shugaban kasa Muhammadu Buhari ke yi ga bangaren noma wannan abin da doka yayi daidai amma problem ɗin da muke samu bangaren manoman riga waɗanda suke cutar da wannan kabulokin ɗin ci gaban da aka son a kawo saboda mi idan aka hidda shirarwa na gwamnati sai ka ga cewa waɗanda ba ba manoma ne ba na hakikani suke amsa wannan fama su cika su domin su yi bulokin din sabanin noman da ake kamar yanzu ga harkar kasuwanci nan jihar Sokoto biya mai girma Aminu Waziri Tambola yana kokarin kawo ci gaba a jihar Sokoto amma problem da muke faruwa da shi idan an ka hidda ci gaban 'yan kasuwa a ci gaban su sai haga waɗanda ba 'yan kasuwa bane na asali sun zo sun anshi waɗannan abin sai su kasa yan kasuwan sai aga an zuba ruwa amma guga abin kasan ruwan ba a ga inda suka yi ba wanda yana kira ko lokaci ita gwamnati idan za ta yi abuwa ta nemi iri-irin mu masana ko kuma a ce waɗanda harkan su ce domin su ba ta share ko kuma su jawo hankalin ta inda aka akwai matsala domin a na matsala domin a samu ci gaba da kasa da jiha ki daya. Masu sauraro a nan zamu da sai a cikin wannan shirin namu sai makon gobe za ku ji mu dauke da ci gaban shirin yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma wakilin Muhammad Nasir sai Julie Leathers Gresham da ta taimaka wajen haɗa mana sauti. Muhammad Hafiz Babala nake muku sallama daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC sai wani makon idan Allah ya kai mu. shi ne kuma bari mu kawo muku kaɗan daga cikin ra'ayoyin da masu sauraron mu kan turo ta imel. Saƙonmu na farko a yau haɗin gwiwa ne daga Sadiya da ke ƙasar Afghanistan tare da Fatima Musa wada barikin Ladi jihar Plateau da Maryam Fulani daga ƙasar Saudiya. inda suka ce salam VOA Hausa. Haba dai shugaba Muhammadu Buhari wallahi ya kamata ka tausaya wa al'ummar mu duba da irin kalubalen da suke fuskanta ga matsalar tsaro ga yi wa mata fyaɗe da sauransu gaskiya abin ya zama ruwan dare Allah dai ya kyauta. Mun gode VOA Hausa. Sai kuma mun samu saƙo na gaba daga Aliyu Usman taka lafiya magajin kungiyar muryar talaka ta ƙasa reshen jihar Kebbi. Ya ce muryar Amurka a yau ina so ku faɗa wa sanatar muhammadu Adamu Alaru, sanatan da ke wakiltar mu a zauren majalisar dattawan tarayyar Najeriya kuma shugaban kwamitin ayyukan majalisar da ya dubi girman Allah ya kawo jama'ar unguwar Malala da ke cikin garin birnin Kebbi wajen magance musu geɗen da ke yi wa rayuwa da mahallinsu barazanar gaske tunda gwamnatin jihar Kebbi ta kasa fitar musu kitse a wuta game da wannan matsala ta musamman. To sai kuma sakoma na ƙarshe wanda kuma dai haɗin gwiwa ne daga jamilan ado salatu goma ga annabar jau da fatan ado salatu goma ga annabar jau su kuma saka ce gaskiya lamarin tsadar abincin bana akwai ban tsoro domin ga shi dai an so cimma sabuwar masara amma fa har yanzu farashin tsohuwar masara bai faɗi ba ya Allah ka kawo mana saukin abinci ko ma samu sa'idar rayuwa to ma da lamun kuma gode ku ci gaba da aiko mana da saƙonni. muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amman a takaice. Hukumar nazarin yanayin ƙarƙashin ƙasa ta Amurka ta ce wata girgizar ƙasa mai ƙarfin maki 6.8 ta auku kusa da gabar arewacin Chile da safiyar yau talata. Kafafen yada labarai na cikin gida sun rawaito irin ɓannar da girgizar ta fara yi. an bayyana cewa an fitar da mutane da dama waɗanda ke zama a wurin da lamarin ya faru a matsayin kan da garki duk da dai ba a samu bayanai masu cewa akwai wanda ya samu raunuka ba tuni girgizar ƙasar ta haifar da hucin girgiza har fiye da dozin guda jami'ai a chile sun ce girgizar ba za ta iya haifar da ambaliyar tsunami ba To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin namu sai kuma a dakaci shirinmu na yau da gobe. sannan kuma idan Allah ya kai mu a shirinmu na dare wato tara da rabi agogon Najeriya da Nijar wanda ya daidai da karfe takwas da rabi agogon GMT da Ghana za a ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Madina Dahiru mai shanu wacce ta taya ni gabatar da shirin da Daniel Brown wanda ya haɗa mana shirin da injiniyan mana yanzu ni Ibrahim Kalamasi Garba ke muku fatan alheri. Wasalam.